ta dai sojojin Najeriya sun fara kutsawa cikin dajin Sambisa inda 'yan Boko Haram suke sansanoni. Wani da ya gane wa idanunsa ya ce an kashe ɗaruruwan 'yan bindiga har ma da wasu mata. Dawowaki aka na matan ma amma na mazan ne suka fi yawa. Eh, na gani motoci da yawa a kore 'yan Boko Haram suna da gidaje suna da kasuna suna da katiku suna da abinci suna da kuma asibiti suna da bohol na ruwa sun kai biyar ba. dama mazauna wuraren da suke daura da dajin ne suka fi fuskanta hare-hare. Wasu mutane a arewacin Najeriya suna ci gaba da maganar cewar da walakin game da taron ƙasa da ake shirin farawa cikin su da Farfesa Ango Abdullahi na kungiyar dattijan Arewa. In ka tuna cikin watanni har zuwa watanni shida da suka wuce, shugaban ƙasar nan ya tsaya kai da fata cewa ba za a yi wannan taro ba. To sai ga ya ce ya canza ra'ayi yanzu ya kamata ya ga ya kamata a yi wannan taro. To abin da muka haska muka gani a cikin wannan shine me ya kawo canjin ra'ayinsa idan allah kai mu litinin za a fara wannan taron matsalar karancin man fetur a najeriya tana kara bazuwa da kara yin muni inda abuja babban birnin tarayya aka rika sai da shi kan naira 140 kan kowace lita wasu ma har fiye da 200 a kasuwannin bayan fage matsala dai ta ƙasar nan ta mai in dai ba a yi gyara ba an cige ta an ci gaba da kuma shigar ta kenan ba ta da lokacin karewa ana fama da wannan karanci na man fetur a dukkan sassan kasar kama daga kudu har zuwa arewa.